Allah muna roƙonka Allah ka tsare ƙasar Nijar Allah ka tsare ta fadawa cikin rigima Allah ka tsare mutuncin mutanen ƙasar Nijar Allah ka tsare ƙasar Nijar Allah ka zaunar da ƙasar Nijar rafiya Allah ka hana ta fadawa cikin rigima muna roƙon Allah abinda aka ƙaƙaba wa ƙasar Nijar na ƙangin wahala da sauran ƙasashen musulmi Allah ka cire mu daga cikin wannan ƙangin nan tsarkin sunayensa shugabanta kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare shi ya tsare masa imaninsa da kuma ainihin wato mutuncinsa wannan shine addu'ar da muke yi kuma muna so mutane su ce amin ko ta kwamin ne Allah ka tsare ƙasar Nijar Allah ka tsare ƙasar Nijar Allah ka tsare shugabannin ƙasar Nijar Allah ka tsare shugaba Muhammad Bazoum Allah ka tsare shi wannan shine addu'ar da za mu yi yanzu a wannan mataki na ah, na tashi daga bacci ɗazu to sai na ga kiran ɗaya daga cikin 'yan uwa a shi yana so ya isan min da sako ne cewa fa ya fa fahimci ƙasar Nijar yanzu akwai fa matsala so ba tare da mun san girman wato matsalar da take faruwa ba akwai wasu ɗaiɗaiku da suke manyan jami'ai ne na gwamnati a ƙasa ta Nijar banda kasancewarsu muna da alaƙa da su ta wannan fuskar akwai alaƙa da take ita ce babba. babu wata alaƙa a duniya da ta kai alaƙa ta musulunci wannan dalilin Allah subhanahu wa ta'ala ya kulla alaka cewa innamal mu'minuna ikhwatu mu'mini duk inda suke a duniya yan uwan juna ne daka duk mutumin da yake rayuwa a arewacin Najeriya musulmi ya san yana jin cewa abin da ya shafi kasan Nijar kaman ya shafi shi ne tsakanina da Allah ina son mutanen nijar kuma ina kaunan mutanen nijar wannan ya sa nake da kishin duk lokacin da na ji an ce ga wani abu ya faru da ƙasar mara daɗi ko kuma ana hasashen zai faru na kan ji cewa wajen faruwarsa ba shi da bambanci da ƙasar da ni nake ainihin wato rayuwa so abinda ake ta raɗe-raɗi na maganan juyin mulki ya tabbata ko bai tabbata ba na farko muna roƙon Allah kada Allah ya sa masu yunƙurin tabbatar da jiwon mulkin kada Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama sannan kowa ya san a musulunci mu wajen abin da ya shafi yunkurin yi wa shugaba tawaye a da ƙoƙarin kifar da gwamnati wannan dama ahalus sunna ba su taɓa goyon bayan shi ba domin aƙidar su ba ta goyon bayan wannan so ƙasar Nijar shi wannan shugaba ɗin da ke kai muhammad bazu mana roƙon allah ta'ala ya tsare mana shi ya tsare mana imaninsa ya tsare mana mutuncinsa a bisa ga dukkan abin da masu hasashi suka hasaso a yanzu ana ganin cewa kamar akwai wasu kalamai da i wanda suke da nasaba da muhammad bazum yana ƙoƙarin ya ceto ƙasar niger daga matsalar da ta fada na ƙangin tattalin arziki ya zamanto ta dawo ƙasa ce da za ta zauna tana cin gashin kanta su ana ganin wannan yana ɗaya daga cikin dalilai na yunkurin bari a sauya akalar ƙasar abu ne sananne ni na sani ka sani a turawan mulkin mallaka su suka zo suka bautar da mutane a ƙasashen baƙaƙen fata da aka ci afirka suka sa wanda za su sa aiki suka kashe wanda za su kashe aiki idan bature yana da mutunci ma shi har ya kalli wani a duniya ya ci ya keta haƙƙin ɗan adam ai babu mutumin da ya ci mutuncin haƙƙin ɗan adam a duniya game da turawan mulkin mallaka suka yi ma ƙasashen da suka mallaka to abu ne sananne duk yadda muke kallon shugabanninmu da lalacewa to in suka taso shugaba gaba akwai wata bukata da suke so ya biya musu bai biya musu ba wallahi nas abu da suke kokarin shine bari sai sun kawar da wannan shugaban kowa ya san abin da ya faru kwanan nan wa maqami lutun minkum bi ba'i da abin da ya shafi Idris Debi lokacin da ya yunkura kun ga abin da ya faru da shi kowa ya san abin da ya faru da Gaddafi lokacin da ya yunkura kun ga abin da ya faru da shi hatta a nan Najeriya tun daga abin da ya shafi rigiman kasashe Saddauna da maganan kashe su murtala ramat da maganan kashe su hatta janar abata duka za ka ga wa'annan mutanen da suka zo suka ce sun ba da 'yanci da hannun dama suka sake dawa suka karbe da hannun hagu su ne kuma dai su ci suke ci gaba da bautar da mutane bauta ta wata siga yanzu binciken da aka yi ƙangin bala'i talauci da matsatsi na rayuwa da ƙasashenmu ke ciki irin wa'annan kamar wasa wasu na ganin cewa daga cikin maganar da yi ya za ku zauna ya zama ta ko takardun kuɗi ba ku iya bugawa sai an buga mu su wannan yana daga cikin dalilan da zai sa kai shugaba zai wata magana kaman kana ganin kai kamar wasa ce kai baka ɗauki maganar komai ba amma wallahi maganar tana da mugun hatsari a gurinsa saboda haka yanzu akwai world bank sannan akwai ko nia ne wa'annan guda biyu idan ƙasa ta dawo demokaradiyya za ta yi demokaradiyya za ka ga dole sai an yi alaƙa da ku ta yadda za a ɗauki bashi a baku to amma a ƙarƙashin bashin nan kwandishan ɗin da ƙa'idar da ake sawa da sharaɗin ga wanda zai ciwo bashi bashi ne da idan ya riga ciwo bashin babu yadda za a yi ƙasassa shi kuma ta zauna lafiya. bai taɓa wa so shi sa ma dama wa'annan kasashen shugabannin ma za su je su ciwo bashi sannan za a sa musu wannan kwandishan ɗin to na rantse da Allah bala'i na kangin rayuwa sai dai abin da mutane suka gani shi yasa dole ka ga karatu ya fi karfinka abin da yake mai sauƙi na rayuwa sai ka ga ya fi karfinka saboda sharaɗin wa'ancin shugabannin shi yasa ka ga makami za ka tafi siyowa a gurinsu su kana da kuɗin da za ka bayar cikakku a baka makamin sai a ce sai dai abu ka'ida za ka biya kuɗin makamin a shekara kaza ka ba da kaza sannan ka riƙe za a biya kaza daga baya bisa ga wani kwandishan kai za a siyarwa da makami da kuma sharaɗin cewa ga yadda ake so kai amfani da ainihin wato makamin ku duba ku gani wasu mutane na kawo farmaki ƙasarka suna kashe mutane babu wata ƙa'ida su kai kuma idan ka siyo makami sai su sa maka ƙa'ida su ga hanyar da suke so ka amfani da makamin in ka saba ƙa'ida su kai ka kotun duniya su ce ka saba ƙa'ida ka tattaka dokar yaƙi amma shi wanda ya kawo maka hari shi bai saba ƙa'ida ma bai tattaka dokar ainihin wato yaƙi ba wannan yana daga cikin abin da mutanen nan suke yi na zalunci so akwai masu hasashen cewa wannan abin da ake ganin yana faruwa a Nijar akwai waɗansu wanda suke da hannu daga waje wajen faruwar wannan abu kiran da nake zuwa ga al'ummar musulmi musamman a Najeriya farko tukunna wajen alaƙar mu da Nijar ta fuskar addini da ‘yan uwantaka don girman Allah a wannan dare na yau sanar da duk inda al'ummar musulmi take a ko'ina a duniya a yau dinnan don girman Allah muna roƙonku don tsarkin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sufofinsa maɗaukaka don girman Allah a saka Nijar cikin ƙasan addu'a a saka shugabannin ƙasan Nijar cikin addu'a don girman Allah muna roƙo don Allah a taimaka a saka Nijar cikin addu'a da haka zan yi addu'a kowa ya ce amin kamar yadda annabi ya ji ya wani ya yi addu'a da wannan lafazin cewa Allahumma inni as'aluka بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم الله منا روƙonka Allah ka tsare ƙasar Nijar Allah ka tsare ta faɗawa cikin rigima Allah ka tsare mutuncin mutanen ƙasar Nijar Allah ka tsare ƙasar Nijar Allah ka zaunar da ƙasar Nijar rafiya Allah ka hana ta faɗawa cikin rigima muna roƙon Allah abinda aka ƙaƙaba wa ni ƙasar Nijar na ƙangin wahala da sauran ƙasashen musulmi Allah ka cire mu daga cikin wannan ƙangin nan tsarkin sunayensa shugabanta kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare shi ya tsare masa imaninsa da kuma ainihin wato mutuncinsa wannan shine addu'ar da muke yi kuma muna so mutane su ce amin ko ta kwamin ne Allah ka tsare ƙasar Nijar Allah ka tsare ƙasar Nijar Allah ka tsare shugabannin ƙasar Nijar Allah ka tsare shugaba Muhammad Bazum Allah ka tsare shi wannan shine addu'ar da